Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! ‘Yan uwa barkanku da wannan lokaci. A yau channel ɗin tamu za ta kawo muku wato ainihin bidiyo ne akan wani application wanda yake da matuƙar amfani a wayar Android. Kamar yadda muka saba muna kawo muku karatuttuka daga malamai daban-daban. Da yau channel ɗin tamu ta waiwaya ɓangaren technology ta yadda za mu kawo muku wani application wanda kai tsaye za mu iya cewa application ɗin ya fi kowane application ma da ka sani a duniya. Duk wata duniya wannan application na wato ainihin waya ta android wannan application ya fi shi kafin mu je ga nuna wannan application idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel muna fata ka danna wannan kalma ta subscribe sannan ka danna kararrawa domin ku ƙara mana karfin gwiwa wajen kawo muku wasu sababbin bidiyon waɗan dan jira ka koda kaɗan danne ka danna subscribe waɗan uwa ka danna to mu je cikin bidiyon yawwa barkanmu da shigowa zuwa cikin bidiyon wannan application da zan nake muku magana shine wato ainihin wanda in dai ka ɗauko shi na tabbata ba za ka ƙara goge shi ba daga cikin wayarka saboda application ɗin ba wai zai ma amfani da a cikin iya waya kaɗai ba zai amfanar da kai ne a rayuwar kama gaba ɗaya kawai kai zai amfani kama gaba ɗaya wanda na tabbata in dai kai downloading ɗinsa ba za ka ƙara goge daga cikin wayarka ba wannan application ko shine wato ainihin alkur'ani mai girma wanda zan nuna muku wanda ya an kawata application din application din yayi kyau sosai yanzu zan nuna muku hanyar da za ku bi ku yi downloading na wannan wato ainihin application za ku shiga ne wato zan sa muku link din sa a description na wannan video wanda kai tsaye misali za ka iya zuwa kan wajen da aka rubuta wannan sunan wannan video ko kuma ka danna wannan abin din yanzu misali in ka taba kamar haka zai fito ma da link din ka gan shi nan sai ka taba kamar haka wanda zai fito mana sai ka zaɓi da browser da za ka yi wato ainihin da wadda mu za mu yi amfani da wannan google chrome ɗin domin mu ɗauko mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wajen ɗauko application ɗin sai ka taɓa kamar haka kai tsaye zai buɗe application ɗin muka ɗan jira shi ya buɗe yawa da zarar ya buɗe zai kawo ka zuwa wannan shafin wanda za ka jawo ka tafo zuwa ƙasa haka ka jawo shi ka jawo wannan za ka ga ka jawo haka nan za ka ga wannan na biyu kenan sai ka wuce shi ma kai tsaye sai ka taho zuwa wajen na uku din nan taho ka taho ƙasa ga nan wajen da aka sa download kawai sai ka taba kai tsaye za ka ga kuma da kai zuwa ainihin play store da zarar ya bude mu da yake mun riga mun fara amfani da shi ka kai tsaye ga abin da ya nuna mana nan kawai sai ka kai ba zai nuna wa ofin ba sakamakon kai yanzu ka fara shigowa cikin wajen a nan zai nuna ma installing kawai sai ka installing sa bayan ka gama sai kai ka fita yanzu ba za mu fita mu bude application din mu nuna muku yadda a shi amfanin sa yake kai tsaye za mu fito mu zo cikin application din mu sai mu duba application din mu duba shi kai wato shine ka gan shi ne ya bayyana a nan kamar haka sai ka buɗe shi zai ba nuna ma wasu matakai da za ka bi wajen amfani da shi sakamakon mun yi amfani da shi tun da shine yasa bai nuna mana haka ba application din an tsara shi sosai ta yanda za ka ji daɗin amfani da shi sosai yanzu misali kaga suratul fatiha gaba ɗaya dai gashi nan dai surorin alƙur'ani ne gaba ɗaya a ciki kai tsaye muka misali muka shiga cikin wannan suratul fatiha din za mu iya zaɓa a dinga karanta mana shi yanzu misali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 inda za ka iya dawowa nan kuma sai ka fito wanda ke in ka shiga nan din akwai malamai da yawa a ciki wanda za ka iya zaɓen dukkanin wanda kake so ya karanta ma alƙur'ani ka ganin dukkanin suna yin malama ne duk wanda ka zaɓa a ciki da muryarsa za a karanta ma sai da mana kamar cewa kai ne kana gaban malami ne wanda yake karanta ma wani abin burgewa ma a cikin application din shine za ka iya shiga cikin nan a misali ka shiga nan wajen haka ka taba nan zai baka damar ka taba yanda zai na ma translation na wato ainihin application din da duk wani yare da ka sani zaka iya zaben larabci ne turanci ko kuma hausa dai gaba ɗaya zaka iya duba a ciki ka yi amfani da shi wajen ya yi ma translation ko ya ma tafsiri ya fassara ma dukkanin wata aya ta ciki wanda duk wata aya wata sura da ka shiga in ka shiga zaka ba shi dama ya karanta ma yanzu bara mu yi play na wannan wato ainihin suratul baqara mu ga za mu dan jira shi kaɗan ya buɗe wani ba ka buɗe data ka ne sai dan yi wato ba wa ɓata lokaci sai ba zai ɗan yi wani download ne haka wanda zai kai daga ɗaya zuwa ɗari hakan nan mintuna kaɗan ya yawa za ka ga ya buɗe sai mu jira shi kaɗan yanzu network yana dan ba matsala dai kai tsaye dai idan ka taba kamar haka application din zai bude zai karanta ma dukkanin wata sura da kake so wannan hanya ita zaka bi domin kai amfani da shi wannan application kamar yadda muka nuna muku hanyar da zaka bi ka dauko shi mun gode da ziyartar ka zuwa wannan channel ta Jabiri TV sannan ka kasance da mu a cikin wannan channel ta fuskar ka danna subscribe domin za mu cigaba da kawo muku dukkanin wasu abubuwa da suka shafi technology da kuma karatuttuka daga manyan malamai que bueno, wannan en el tramo de